أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا النافقون وسع وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yabo da godiya su fara tabbata ga Allah tabaraka wata alawar wanda ya raya mu zuwa ga wannan yammaci mai albarka yammaci na goma sha hudu da watan Ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bayan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daidai da sha biyar da wata Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun dawo don mu ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na marigayi alhaji ahmadu sunsun allah ya kansa da rahama idan ba mun taro muna cikin suratu safat mun kwana a aya ta ashirin amma kafin mu tashi akwai wasu tambayoyi guda biyu da za mu karanta wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya amin dan allah malam ya salatu tasbihi ingancinsa kuma idan raka'a nawa ya kama mutum ya yi zai da taswiri salatu taswiri an sha magana kan salatu taswiri sallah ce wanda malamai sun yi sabani akan kan ta wasu suna cewa ta inganta wasu suna cewa ba ta inganta ba to don haka sai mutum ya kara makawa ya kara bincikawa sai ya koyi yadda ake yi ya ji maganganun malamai ba zan kawai ta magana akai ba kuma tambaya ta biyu kuma yaya game da mai juna biyu da mai shayarwa an ce za su ciyar su biyu ko kuma za su biya don allah a yi bayani mana shi ma wanda ya kamata ka koma makaranta ne wanda ya ce za su ciyar ya gaya maka bai hujjarsa wanda ya ce za su rama ya gaya maka bai hujjarsa to in ka auna duka hujjojin in za ka iya tantancewa duka da hujja ɗaya da hujja duka yawanci matsalolin da za ka ji mutane na tambaya irin wannan ana yawan mai irin da tambayar salatu tasbihi mai ciki za ta ce ne ko za ta rama duka yawanci masu kokarin ya ji wannan malami ya ji wancan malami to bai kamata ba kawai kai kokari ka samu wani malami guda ɗaya wanda za ka fahimci karatunsa wanda kana da shi sai ka bi karatun fatan mu bai dace Allah ya sa mu dace wannan mai tambaya yake cewa watan ramadana an ɗaure shaidanu amma sai mutum idan ya yi laifi sai ya ce ai shaidan yaya abin ya kama to ba a cikin mutane ma akwai shaidan ko ba haka wani in ya ce shaidan ne kila shi ma allah ya kyauta kuma ko da aka ce an ɗaure shaidanu a cikin watan ramadana ai ba duka shaidanu aka ɗaure ba mara da aka ce mara da su jinni kan gararin manya-manyan ofisoshin daga cikin ko ofofin cikinsu masu ran general general din cikinsu amma yan ku ku ba mu ana barin su ku ci gaba da kwamawa Kai imanin ka sai ya cece ka amma ba ka ba ai kowane mutum yana da ƙari ne, yana da aljani wanda ke tare da shi sai sa za ka ga a wata ramadan wani ya sha giya wani ya yi zina wani ya yi sha'an allah wani ma ya ki azumi ai ana samu to ai ba wai duka shidana ake tsayawa a manyan shidana ake tsayawa su kuma manyan shidanu su suke karfafa ƙananan to idan ya zanto an ɗaura manyan to ƙananan ba shi da tasiri kai za ka iya tunkarar su za ka iya fito na fito da su kuma ka ci nasara ka ci galaba to da haka ko da aka ce an ɗaura shidanu ba abin mamaki ne ne kaga wani ya yi aikin ci a cikin watan ramadan ko kuma ka ga. wani aljanu sun buge shi ko wata da za aljanu sun buge ta yana faruwa ko a cikin watan ramadan wannan ya nuna ba wai manya manyan shaidanun ba ne abinda annabi ya faɗa gaskiya ana ɗaura shaidanu amma manya manyan daga ciki ba ƙananan saboda haka ba abin mamaki ba ne ba ga mutum ya yi aikin shaidanci allah ya tsare ne ya tsare ka tambaya ta biyu ce game da tarawihi an ce idan mutum yana bin liman idan an zo wuce an sallame to shi zai warware wucirin da ƙaro raka domin ya yi wucirinsa da dare haka ne malam a wanda ya saba mu ka'idar liman annabi ya ce inna ba shi ilal imamu li mai in dai ka bi lima akan wata sallah to yadda limamin ka yi sallah haka za an fahimta idan limamin ka yayi wuturi a farkon dare kuma har ka bi shi wuturin nan to idan ya sallame za ka sallame ba za ka miƙe ka ci ko raka ɗaya ba akan wani dalili ba ka da sunna kana da salaf akan haka galibi mutane suna ci kwaikwayo al'amura suna murɗa abubuwa abinda magabata ba su sai mutum ya nemo ya ce dole shi sai yayi yayi gara ka yi ƙoƙari ka tsaya a kan khairul hadi hadi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma wasu malamai suke tsanantawa irin su ashir nasirin albani suna ganin ai in ma tarawih gaba ɗaya raka sha ɗaya ne kawai ba za a zo a yi tarawih ba a zo a yi tahajjud a sha ɗaya kawai za a yi kuma sha ɗaya nan za a yi su ɗaya so duk wanda ya yi bisa ƙaddara ka da kika tawar masu ganin za a iya yin tarawih kuma a da a yi tahajjud misali to in ka da tahajjud ba magana wuce saboda lawu rani. fi na jimar rana ba a yi wuturi biyu a dare daya wuturi ɗaya ake to Allah ya samu dace to Allah ya rahama ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ya tsaye da wannan duniya ya dakatar da komai daga aiki don a tsayi hisabi gaban Allah da kuma sakamako Allah ka ba mu sa wa qalu kafirai suka ce ai al ya wailana wannan ya malamin da tambi fadakarwa ce ya duk inda kai amfani da ya kana faɗakar da mai sauraron ka akan ya saurare ka ya wailana suna kiran bala'i suna sha ya bol ta tabbata a gare su bi ma'ana ya halaka kalimatu wailana kalma ce wacce take ruwa masdar masdari ne a larabci la fi'ila lahu min lamzi ba shi da fi'ili madi ko mudari ko amri kawai haka yake wailun yawma idhil lil mukazzibin ya wailana ya wailanta. duk inda ka ji an amfani da ya waila ya waila ya waili in ka ce ya waili to ba shi da wani fili ba za ka iya cire mazi ko mudari ko amfani ba irin wannan ya waila na ya waila ta ya laita ni sun mana yi a cikin alkur'ani a wuraren da ne alama sun mana ya waila na ko ya waila ta ويا ليتني وقالوا يا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هنا نصفت يعني لا أسامع تكين قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا نعم إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب أطيع أحزاب ذا صم تزوع على رمى تازو وأنا على رمى تازو أحزاب مائدة وكاملة مائدة بسم الله ذو كبامو na'am bismillah ko a ce ko a ce wailata ko wailana duk yadda aka faɗa to Allah ya saka rai duk yadda aka faɗa duka kalmar ce ya wailata ko ya wailana duk yadda kalmar ta zo ko ya wailata laita ni lam attafi fulanan kalila cikin furqa ko akwai ma a ƙarshen suratul azab to suna nan ga sunan da yawa cikin qur'ani duk wanda ka dauka bisa ma'anarta bi ma'ana ya ta bi ma'ana ya halaki ko ya na idan ya zama ya waila an fahimta ma'ana wata qul lahum al mala'ika bayan sun kira wa kansu bala'i da halaka sun ce kai can mu bone bala'i masifa fitina tashin hankali shine ma'anar wai ni da kaji an ce wai duk wani abin da yake ɗaukar ma'anar tashin hankali da rashin nutsuwa to shi ne ma'anar rai malamai sukan kwatanta wailun duk da Allah ya ce wailun yawan ilil mukazzibin suna kwatanta wato kamar wani wuri ne a cikin wutan jahannama wanda ita kanta wutan jahannama tana da Allah daga sharrin da ke cikin wurin saboda bala'i da musifan da ke ciki Allah ka kare to shi ne suke kira wa kansu halaka su kafin idan kiyama ta tsaya to a ranar alkiyama ba ta sai mala'iku idan suka ji ɗan wuta na ihu suna kururuwa ba za su tausaya musu ba a gidan duniya ne za a tausaya ba to idan mala'iku suka ji suna cewa ya wailata ko ya ta, ko ya waiki ko ya ne ma suke cewa wata kulu lahumul mala'ika sai mala'iku suke da su hadha yawmul jin ko wannan ai shi ne ranar sakamako ranan jaza'i ranar hisabi ai al-hisab wal jaza' ba a duniya kun shanta ke ba kun yi abin da gada ba? to yanzu kun zo inda za a saka muku ai muku hisabi sai Allah yake haza yawmul fasl wannan ita ce ranar raba shi ne al-fasl ranar kiyama ba ita ce ranar al-fasl me alfaslu ai alfaslu bainal khala'i ranar rarrabewa tsakanin halittun rana ranar ware yan aljanna ranar ware kuruta Allah ka samu a cikin aljanna ranar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir an fahimta allazi kuntum bihi tukadzibun wanda da can kun kasance kuna karyatawa a wa yuqalu lil malaika sai Allah ya gaya wa malaiku shi ne Allah ya fada aya ta 20 sai ce احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما ta'ala ya ce sai a ce wa mala'iku uhshirul ladina zalamu ku taro mun waɗanda suka yi zalunci anan zalamu bi ma'ana ashraku Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani kadai Allah ka samu na cikin su ba su imanin imaninsu da shirka shine azul saboda haka za a tattaro waɗanda suka yi shirka da Allah zalamu anfusahum bi shirk sun zalunci kawunan su da yin shirka ba su kaɗai ba wa azwajahum da ire irensu duk wani mushriki idan kiyama ta tsaya za a haɗa shi da uwansa mushriki da fir'auna da hamana da ƙaruna da sauran adawa da samudawa da duk waɗanda suka yi kafirci na da da na yanzu ranar alkiyama Allah ta'ala zai ta a tattara su yi guda kudin gora za a musu juma'a na kurana a hurriyar shaƙi da ƴan uwansu daga cin shaɗa kai hata aljanu ma saboda ai da mutane da aljanu duka ana neman su da su mutu dama Allah to ranar alkiyama Allah zai ta haɗa da aljanun da mutane azzalimai wuri guda kaga musamman masu imani da bokaye da fili rana alƙiyama za a kawo ta da kuma bokan da kuma wanda ya je bokan kuma ya imani da shi duk za a tattara su ne ushuru ladina baramu azwajahum da mu ya ce wa ma kanu ya'budu za a ɗauko abin da suke bauta kama gunki ne a a zuciyar suke bauta kama a a menene dole ne suke bauta kama ko ma menene suka bauta ma za a tattara su da karikicen abin da suke bauta ma duk wani abin da suke bauta ma min dunin layi ba Allah ai gaira hu min wani Allah na daga gumaka na daga sassaƙin da suka yi da kututturan da suka yi da abin da suka sassaƙa da dutsen da suka aje ko ma dai menene sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu mala'iku ya ce fahduhum ila siratul jahim ai wasuquhum ku kora su zuwa ina zuwa ga hanyar shiga wutan jahim Allah ka tsare wace hanya kenan ai tsarikan na shine Allah a cikin karshen suratul zumar yake ba mu labari yadda za a raka yan aljanna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to su ma yan wuta raka ta za a yi amma fa su da hargagi da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali shine Allah ta wasiƙan sa zai da kafa. الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم نعم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين za a ce musu فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى kaji abin da Allah yake magana a cikin wannan aya a can cikin zuwar Allah ya kusa ya yi dalla dalla wasiƙa da yi da kafa wasu gajin zuma wasiƙa kuma aka kora shi ne wasiƙa daga saƙa ya suku sauƙan siƙa ƙala ya ƙulu ƙaunar ƙila ma'ana aka kora kafarin kafirai ila jahannama zumara aka kora su jama'a jama'a tawaga tawaga tun da an ce ushurul ladina zalamu wa azwajin to wa'annan dandazon kafiran da a azwajin zalamun da a azwajin Kai su ne suka zama zuma idan suka zo a tare da ha kuti har agwagwa kafin su zo an buɗe ƙofofin wutar Allah ta mana su fara suna zuwa masu tsaron wutan wa ƙara wa musamman tuwa a nan ya ta kuma rusulun minku masu tsaron wutar ta suke ashe sai su ɗan zanta da su a nan ya ta kuma rusulun minku mai suna alaikum ayatul rabbikum da yunziluna kum liqa'a yawmikum hada ina labarin annabawan Allah wanda Allah ya turo Allah ya sa mutane ne ne rusulun minku ba aljanu ne balle ku ce kuna jin su ba mala'iku bane balle ku ce kuna jin su a'a rusulun minku yasuna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin wa yunzirunakum liqa'a su hala, kuma sun gargaɗe ku game da ku da ubangijin ku a irin wannan ranar irin ranar cewa wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada qalu sai ce bala sai ce kware ranar alƙiyama ba ƙarya ta ce kwarai sai dai matsalar da aka samu walakin haƙƙar ilimin al'adali a lantarki gaskiyar labari kalmar azaba ta tabbata a ƙarƙashin sai a ce da su kila da kuma a wani zama da misali ku shiga wutar zamani in kun shiga ba da wani malamai suka ce ba abin da ya fi tashin hankali a lahira irin dan wuta in ya shiga aka ce mishi khalidi na fiya ba abin da ya fi nutsuwa da kwanci hankali shiga aljanna irin a ce khariji fiye a ce ɗan aljanna ya shiga khariji fiye ɗan wuta shi ma a ce khariji fiye wancan ya fi kwanci hankali shi kuma wannan ya fi tashin hankali a ce mutum ya shiga azaba ba ranar da zai ko a duniya ne a ce an kai mutum sisi kwanjar irin waɗannan abincin su ma ba irin sauran kurjinoni bane ana ba su abinci mai rai da lafiya ne lallaba ta ake dan sun suka cakuni mutum kawai ba su damu ba saboda sun san an yanke musu hukunci kisa ko yaushe za a iya kashe su to sanin cewa ma mutum zai mutu kawai shi matacce ne wannan tashi hankali to haka sanin cewa mutum ya shiga wuta zai dawo ma ci to Allah ka nuna su bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mala'iku umarni cewa inda za a yi musu ƙofar rago su ‘yan wuta a daidai wajen hawa kirani da shi Allah ce من دون فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم to kun ji inda za a tsare wuta jama'a ku sawwar mashhadin ku sawwar mawqifin ku kaddara yadda al'amarin yake kasance a ina za a tsare su Allah zai ba mala'iku mu ne cewa wace kuhum ku tsare su ku rike su ai ihdisuhum inda sirat kun ji wurin za ku tsare su ne wajen hawa sirat nan za a rika ɗaukar su ana ɗauke ana wurga shi yasa ba abin da ya fi tashin hankali a ranar alƙiyama irin sallar isra'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da kwanciyar hankali sai ya ga al'ummar su sun sallar isra'i zai koma gefe yana rabbi sallim sallim sallim to irin waɗannan kafiran in suka lura da ɗaukar ana wurga shi ne Allah zai ce waki kuhu innahum mas'uluna an jami'i aqwalihim wa af'alihim ka gaya musu a tsaye da su a wurin za a tambaye su game da dukkan zantukansu sirka duk wani zance da ka san kaya a duniya sai an tambaye ka duk wani makirki da ka shirya da duk wani lafazi da ka furta matukan ka tuba zuwa ga Allah kuma Allah ya yi ba to sai an tambaye ka ranka za ka ce kaza ranka za ka zaɓi ne. ranka za ka kulla mu wani makirci ranka za ka aika shi ne an jami a kwali mu a kwali bayan nan kuma saboda Allah ya ta su sai Allah ya ce ma lakum la Ka kaji daidai wurin ba saboda a kunyata su wai qalu lahum tawbihan sai a faɗi musu saboda a kunyata su a ƙasƙanta su a wulakanta su a tuzarta su sai Allah ya ce malakum la tanasaru to ina maganar taimakekeniya wanda kuke yi wa junan ku a duniya ina rika wa juna asiri da kuka rika yi yanzu ma ba sai ku taimaka wa junan ku ba sai ku hana junan ku shiga wuta Ka kaji abin da Allah yake ga mai wuta wannan aya idan ka kalle ki da kyau wai a lahira Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa kafirai ma na kula da nasu da kenan idan ka juya aya ma'ana ka ɗauki mafhumin aya ta wani fuska zai ba ka ashe tanasur wani abu ne mai kyau me tanasur ka taimake ni in taimake ka ka aga zamu in aga maka ka ciccida ni in ciccida ka ka karfafa ni karfafa na yi rauni ka ƙarfafa ni na yi ƙasa ka ɗaga ni wannan hali ne na bayan Allah na ƙwarai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son su shi yasa Allah yake gaya wa kafirai ɗan wuta wannan kalmar saboda ya fata musu rai to amma inda za a samu abin tashin hankali da takaici shi ne ka ga musulmai ba sa taimakon junansu shi ne ga musulmai ba ta cikin junansu a duniya sai ka ga kafin duk inda kafin yake ƙoƙari yake da ya ce makama ruwan su kafiri to amma mu musulmai ba mu musulmai kuma ba ka duba a lahira Allah yana cewa kafirai ai halin ne ko a duniya malakun la tanasuru to ma limaza la ba dukkan babu. kai da sai ɗaya ya hana ɗaya shiga wuta sai ɗaya rike ɗaya ya hana shi faɗa cikin wutar jihannan to amma inda za a samu tashin hankali da ban takaici ne musulmi su rayu rayuwar annabi da kafin ba ga maciji wannan baya son wannan wannan baya ƙaunar wannan wannan baya ce da sama to idan muka yi haka da mu kyauta ba ba mu koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ya ku yan uwa musulmi alkur'ani ne a canza rayuwar amfanin jin tafsiri na a watan ramada Ta ji tafsiri a watan ramada halin da ta koya na taimako na ciyarwa na sadaka na asusun marayu da muke asasawa a masallacenmu lungu-lungu masallace-masallace gari-gari wannan asusun bai kamata ya tsaya a watan ramadan kawai mu ci gaba da asasa wannan asusun na marayu da taimakon da jeri da miskinai da fakirai da wanda ba su da sana'a da wanda ba su da aiki ne a cikin mu mai kokari mu ga mun taimake su da kawunan mu mu aje tunanin wani gwamnati za ta ba mu komai da musulmai muna da tattalin arzikin da da za mu ta tattalin arzikin da Allah ya ba mu da hanyoyin samun kuɗi na halal na rantse muku da Allah bankin duniya ya zo ya rance a hannun bankin duniya ba bankin najeriya ba bankin duniya inda musulmai za su tsaya su kula da hanyoyin tara kuɗi na kun ga muna da hanya ta zakka zakka duk abin da ma'abocin dukiya ya mallaka ko hatsi amfanin gona ke za a kasa idan dukiya ne kashi arba'in a ɗauki kashi ɗaya kuma ga dangoga guda guda takwas da Allah ya faɗa wanda za a ba kuma ya zama akwai kwamiti ko ma'aikata ta kula da karko zakka da kuma yi wannan dukiyar da zakka na nace muku da Allah inda za a karɓi zakka a jihar Kaduna duk wani ma'abocin dukiya a jihar Kaduna ya bada zakka to sai ka nemi ni ka rasa wallahi sai ka nemi miskini ka rasa saboda dukiyar zakka dukiya ce da girma dukiya ce mai daraja sannan muna da hanya na hudusi hudusi shi ne wani musulmi ya ɗauki wata katakariyar gona ya ce ya ba Allah ya bayar kawai a rika noma duk abin da aka samu a rika ayyukan addinin musulunci ko mutum ne bayar da wani babban bene ya ce gashi nan duk abin da aka karɓa na haya a yi aikin musulunci da shi ko a taimakawa wa kuɗi ko a yi kaza a yi kaza muna da hanyoyi na tara kuɗi na halal a musulunci wanda da za mu kula da su mun taɓa gwadawa a da a ƙasar misra an yi lokacin da jami'atul azhar tana da tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar takan zo ta yi rance a jami'a a sun musulmi muna da hanyoyi samun kuɗi na halal amma mai sa ba za mu tsaya mu ce baki junan mu da bukatu nan kamar za su kashe mu talauci kamar zai cinye musulmi duk inda ka je aka idan da sallar juma abin da zai baka shi shine sai irin yawan mabarata da za ka yi a masallacin ga wannan ta rike baban ya rasu ya'ya biyar ba abinci shi kuma wannan ba lafiya ba wani shi kuma wannan operation ba kuɗi aikin ke nan ina wancan dukiyar na zakka da ake tara ba a tara yau zarka sai ka ga dama za ka bayar masu kudin mu sai wanda ya dama yake ba da zarka sai mai tsoron Allah in baka ba da zarka ba ba inda ya dame ka don ba wanda zai zo kike ka so ya to wallahi da ana ba da zarka da hanya ta talaucin da yake addaban jama'a da hanya ta talauci da mutane sun zauna lafiya da mutane sun samu sana'a sun samu abin to shine Allah yake ce mai ɗan wuta a lahira ana faɗi musu haka cikin musulunci malakum la tanasarun bi ma'ana la yansuru ba'dukum ba'dan ka halikum fi duniya kun ji magana ko yadda kuke a duniya kuna taimakon junanku yanzu ma ba su kuke mutu junanku ba a lahira sai Allah ya ce بل هم اليوم مستسلمون ubangiji tabaraka wata ala ya ce bal a aha ai maganar taimako ya ƙare a duniya ne kake iya maka mu balhumul yawma su kafirai al yawma ta yau wace rana ke na yau lahira al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat dai da kace an ce al yawma to ita ka aiki ne rana ba wata rana sai ita ita ce ranar lahira ranar da Allah ya ce ta la zulmal yawma inna Allah sanu al kusa. to shi ne Allah ta yau humul yawm ne ai Kaduna su a yau a ranar alkiyama masu jawuwa ne masu miƙa wuya ne sannan abinla ga kaskanci tare da su kaskantattu za su tashi ga shi su miƙa wuya sannan kuma ga kaskanci ka kaddara a duniya in ka taɓa ganin wanda aka yanke ma hukuncin kisa a kotu za a ga duk mutuncinsa duk ƙimarsa. sai ka gan shi yadda ta an cire masa wani ma su ma yake saboda ƙanƙanta, to haka za su ƙanƙanta su wulaƙanta. shi. sai Allah ji وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون to yanzu kuma sai tattaunawa ta rage wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين استكبروا للذين استضعفوا قال الذين استضعفوا وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا ولن تتوناوا شيء ذائل ذاك سيم ذاك تعالى الله كم يقول سيم تتوناوا وكما أنت تدعوا أظن بكم الأدب الله كم هذا إن ممكن تذكر على شباب أصابنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك